نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma badu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu dacewa wajen aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara ƙasƙantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu ya kai haske zuwa ga kabarinsu Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da su a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan wata mai albarka ya samu a bayin da za a gafarta musu Allah ta'ala ya samu a cikin da ake yanta su zuwa ga aljanna muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala ya wuce mana gaba abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ya sauwake mana shi abin da za mu iya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace shi ya ba mu ikon sa a cikin sauki mu a mu ko a matsayinmu na al'umma Allah ta'ala ya biya mana wani sharri ko fitina a mu ko ga al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi hali da ake ciki na rashin tsaro a wasu jihohi musamman daga arewa maso yammacin ƙasar nan wajen sakkwato katsina zamfara kaduna da makamantansu allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintinu muna roƙon allah ta'ala ya kawo mana tallafi a kai ba don halinmu ba waɗanda Allah ta'ala ya ɗora wa alhaki akai Allah ta'ala ya taimake su wajen sauke wannan nauyi waɗanda suke ta da fitintinu Allah ta'ala ya taɓa zuciyarsu da rahama ya ba su ikon tuba su koma zuwa gare shi su shiga cikin bayi salihai waɗanda ba za su tuba ba kuma Allah ta'ala ya fi musamman su muna roƙon Allah ya mai da kaidin su a kansu Allah ta'ala ya kaskantar da su Allah ta'ala ya walakantar da su Allah ta'ala ya kare al'ummarsa da kuma al'ummar annabinsa Muhammad sarsarar daga dukkan fitintunu a ko ina suke a duniya ƙasashe ina suke Allah ya samu wanye lafiya a gaba na gaba kada a manta darasi na mata tafsiri da za a a asabar da lahadi insha Allah za a fara wannan asabar ɗin farko a watan ramadana ƙarfe 11 zuwa karfe 12 in akwai bukatan sake duba lokaci din kamar yadda mata suke da korafin a ƙara lokaci za a duba yiwuwan hakan idan zai iya yiwuwa idan lokacin bai samu ba sai a mini uzuri saboda harkokin suna da yawa waɗannan al'amura ɗin ma ƙarfin hali ake yi allah ta'ala ya taimake mu akan haka a baya ga wannan yanzu ake gaya mu akwai ƙarin midiya da aka samu na ɗaukan darasi an samu kafar watsa labarai na ashirin da takwas, alhaji shehu abubakar ya biya capital fm 92.9 a abuja karfe sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu na dare Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna Allah ta'ala ya ji ƴan magabatansa gaba ɗaya waɗanda suke raye Allah ya raba su lafiya na ashirin da tara wani bawan Allah ya ɗauki nauyin NTA a Nasarawa State daga sha ɗaya na dare zuwa karfe sha biyu na dare akalla an samu bayan Allah yanzu sun ɗauki nauyin miliya da muka sani guda ashirin da tara akwai waɗanda ma ba mu sani ba sai dai a kira a waya a ce wakila ko wani ya mesa ta ce ya ga waje kaza ana sawa duk waɗanda suka yi manufasu a isar da saƙon Allah zuwa ga al'umma ne muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta musu wannan lada ɗin da mu gaba ɗaya sai mu duba tambayoyi da suka sawwaka insha Allah ta'ala wanda ya ce assalamu alaikum ina son malam ya taimaka mana da addu'a bisa ga buɗi na alkari da kuma ƙofar arziki Allah ya cikan magabatanmu ya karbi ibadunmu Allah ya kara wa malam nisan kwana amin ya hayyu ya yin waɗanda suke buƙatan taimako wurin Allah subhanahu wata'ala na eh, wata damuwa da suke da shi ko alheri da suke nema mun yi addu'a Allah ya biya musu wannan bawa na Allah da yake neman buɗi na arziki da kuma karin rufin asiri Allah ta'ala ya kara masa Allah ya kara rufa masa asiri Allah ya kara masa arziki kuma Allah ta'ala ya amintar da shi akan wannan kuma Allah ya kare shi daga duke da za ta kai shi zuwa ga halaka dukkan cikinmu wanda ke da damuwa irin wannan Allah ya fi mu sanin kanmu Allah ta'ala ya biya masa bukatunsu na alkhairi gwagware kuma Allah ta'ala ya ba su matan aure <laughs> Allah ya sake wannan shi ma yace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya cika iyayen malam da namu baki daya amin ya hayyu ya qayyum sannan dan Allah malam ina son ka sanya mahaifina cikin addu'a za a yi masa aiki a Shika Hospital Zaria Shika ko Shika Hospital Zaria shine nake neman addu'ar malam da ta sauran jama'a Allah ya amsa ya sa a aiki lafiya Allah ya sha ruwa lafiya to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba wa mahaifinka lafiya ya sa aiki lafiya duka yan uwanmu da ba su da lafiya ko wasu daga cikin zuriyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya kara musu lafiya wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malan lafiya da kuma karfin imani amin ya hayyu ya qayyum da kai mai addu'a da masu sauraro na yace please malam menene matsayin sallah ga maran lafiya da yake da jakar fitsari a jikinsa na tsawon lokaci da za jazakumullahu khairan ina zaton irin waɗanda ake ɗaurawa roba a jiki haka na fitsari yake magana a kai an yi wannan shigen tambaya zuwa ga shek abdulaziz bin abdullahi bin bas rahmatullahi alai a wani littafinsa mai suna a hakam al-muta'alliqa bi ahkamit tibbi wal marba wato littafi da yake fatawa akan hukunce hukuncen da ke da alaƙa da marar lafiya da kuma matsalolin likitanci a shafi na 34 ya yi magana mai tsawo akan wannan al'amari din ya kafa hujja da cewa ya halatta a yi sallan a kowane hali Ya yayi ijitihari da hadisi na bukhari hadisi na 1066 da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin Allah yace wanda zai salla a tsaye yayi in ba zai iya bai zauna idan ba zai iya bai kwanta yayi a wani bangaren sai ce kaga addini iya da sauki sallah haka aka yi da saukowa in ba za ka iya kaza bai yi kaza in ba za ka iya kaza bai yi kaza ya kuma ƙara kafa hujja da aya cikin suratul tazabun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u aya ta 16 cewa ku yi takawa zuwa ga Allah iya gwargwadon abin da za ku iya Allah bai ce dole sai ka yi sallah a tsaye ba misali in ba za ka iya tsaye ba sai ka zauna in ba ka da lafiyan zama sai ka kwanta don haka biyayya zuwa ga Allah ana yi ne gwargwadon ikon da Allah ya baka to wanda ke ɗaure da wannan gorar fitsari a jikinsa gorar bawali idan ba zai yi a cire ta ba to shari'a ta ba shi dama yi sallah da ita Sheikh bin Bas Raimullah ke cewa ko da ku fitsarin yana ma zuba a ƙasa sai ci gaba da yin sallah idan akwai halin yin alwala ya ce, zai maimaita alwala a lokacin yin kowace sallah in alwala ba ta yiwa sai a yi taimama in taimama ba za ta yi ba to ita shari'a tana da sauki wannan hadisi na 1066 yace fa in lam tastati fa ala jalbin to a kowane hali sai mutum ya yi in ma mutum ba zai iya taimama din ba taimamar da kanta ta faɗi. shi addini mai da wahala addinin musulunci iya da sauki Allah ta'ala ya ba mu ikon ƙara biyayya gare shi da kuma riƙe saukin da ya ba mu hannu biyu wallahu ta'ala alam don haka yin sallah da wannan gora din ko abin da ya shafi na oxygen a jikin mutum ko komai yana da ikon yin sallah ko me yake daure a jiki ba ma gorar bawali ba ana iya yin sallah a wannan tsari wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum yace mutum ne ya sata sai aka kashe shi shin ya halatta a yi masa janaza ko bai halatta ba wannan tambaya shi yanta shekul islam rahmatullahi alaihi a cikin ikhtiyarat nasa shafi na tamanin ya amsa cewa na farko yi wa mamaci sallah matukar musulmi ne wajibi ne a mar sallah ana kafa hujja da hadisin muslim hadisi na 1240 da ya bayanin haƙƙin musulmi akan musulmi akwai haƙƙin gaida mara lafiya da haƙƙin yi mar sallah da kai shi makabarta wannan hadisi ya kowa sani haqqul muslimi ala al muslimi sittun idza laqitahu fasallim alayhi aka idza da'aka fa'ajib wa idza stansahaka fansa wa idza atasha fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'uthu wa idza mata wadannan haƙoƙi guda shida haƙƙin kowane musulmi ne akan kowane musulmi don haka matukar wanda ya je sata aka kashe shi ko ya je kowane irin laifi in dai mun amince shi musulmi ne to akwai haƙƙin wajibi ne a sallah a cikin fatihul bari juz'i na uku shafi 136 ibnu hajjar rahmatullahi alaihi na cewa sai dai yimar sallah fa fardu kifaya ne wato ba farilla ne akan kowa da kowa ba fardu kifaya idan wasu suka yi sun ɗauke wasu wasu ba sai sun zo sun yi sallah din akan sa ba kula da wannan sai ba da fatawa da cewa tunda haka ne mutanen da suke da daraja a cikin al'umma ba a bukatar su yi masa sallah kamar manya-manyan malamai manya-manyan shugabanni waɗanda in suka je jinaza ce ai kan gawar wani da wani da wani da wani masu je saboda me saboda ana ga a duniya Allah ya ɗaukaka darajarsu kuma ana zaton a lahira Allah zai ɗaukaka so da haka idan aka ce akwai manyan shekunanmu a musulunci manyan shugabannin da muke ga bayan Allah ne na kwarai a ka'ira ba a so su su wannan sallah tun da farz kifaya ne sai a bar waɗanda ba wai an rena matsayinsu ba ko sun je babu ma wani wanda ya damu da cewa wane da wane ya je mu yanzu ai talakawa ne idan na je ko ban je ba duk ba ɗaya ba ne amma duk wanda ya ga su aran ma za ce akwai aran ma abdullahi abba zafi a wurin amma mu kuma ba <laughs> to kula ga wannan ba za a yi ba dalili shine akwai hadisi na muslim hadisi na 978 da wani mutum ya kashe kansa da makami annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ƙi masa sallah hadisin ce utiyan biyu bi rajulin qatala nafsahu an zo manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi wani mutum da ya kashe kansa sai hadisi ce falam yusalli alaihi annabi ya ce ba zai mar sallah ba sai ce a je a yi amma shi ba zai yi ba da wannan sai aka dauka in mutane masu daraja ne ba sa zuwa sai a bar waɗanda ko sun je babu wanda ya damu da wane wane ne a wurin wannan ya sa magabatanmu na kwarai idan mutum na banza ne ba sa masa sallah imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi la yusalli على من مات alal kabira duk mutumin da ya mutu yana wani kaba'irin zunubi da duniya ta san yana yi idan ya rasu baya masa sallah shaykhul islam rahmatullahi alaihi la yusalli ala man mata ala ma'siyatin zahiratin bila tauba shi shekul islam duk wanda ya rasu yake wani babbar sabon Allah a bayyane kuma ya tabbata bai tuba ba baya mar sallah duba littafin imamun mardawi al-insaf juz'i na biyu shafin 535 ba sa yin sallah a akai amma ba su ce kada a yi ba sai dai a ce ko almajirai ku je ku yi shi sai ya ja da baya saboda in almajiran suka yi babu wanda ya damu ma in shi yayi za a ce to ai wani ma da kansa ya zo shi so kaga kenan malamai ba sai sun yi ba almajirai sai a ce to ku je ku bar sallah to a ka'ida ba a yi masu daraja ba su yi don me don saboda in suka yi kaman sun goyi bayan sabon Allah da yake ne ai wannan ya ta faruwa a gari a sai da wani mutum yana sabon Allah sai a ce wani malam wani ce wani malam wani kai sallah wasu masallatin har rabuwan kai yayi za a cire liman dan yayi wa wani sallah me dalili saboda sabon Allah ya bayyana gare shi shi kuma liman yayi jama'a suna ganin me yasa zai yi amma inda liman bai yi mamu suka je to wani cire su cire mamu <laughs> amma ba an taɓa yin lokacin da a ƙasar da ake cire mamu a sallah kisan da ba na son babu tun da ya wuce wani abu mara daɗin ya wuce ba bukatun a faɗe shi Allah ta'ala kada ya mai da mu zuwa na lokacin akwai tayin da na sani ana zuwa masalaci a ce wani da wani a bayan liman fita <laughs> Allah an yi wannan lokacin mun taba zuwa da wani amini na kusa kusa sosai muka bi wani sallah lokacin yana karatu a jami'ar musulunci na madina da aka yi da sallah a lokacin abin ya zai kai shekara 20 da yankai ya ja mu gefe ya ce malam kasa muna jin gayin girman ku e ya ce da Allah gaba dai kada a zo a bi mu roƙo yake saboda su yana fitar da mutum in ya zo bin sallah amma mu ya mana kara saboda ɗan daraja ne ba mu sai aka mana kara sai aka roƙi kar mu kara kawo kanmu ba ko mu yi limanci mu bi sallar ne tamma duk abubuwan sun wuce fahimtar addinin ya karu malamanmu da suke da wancan fahimta suka canza Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ta'ala ya kara hada al'umma akan daidai Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya wannan shine a takaice da duk mutumin da yake da sabon Allah a fili aka sani masu daraja ba sa sallah sai a bar yan uwa mu musulmai ya ku bayi sai a sallace shi ba don an rena matsayin ba shine kar wani mai daraja ya je kamar ya zama ya yi endorsing sabon Allah da ake yi shine abin da ba a so da saboda akwai jama'a da suka je ta'aziyya ko a front page na jarida sai ta yi kariya ai ga wane gashi a gaban gawa to wannan abubuwan kaman ana endorsing sabon Allah da ana goyon baya ne amma aka tara sauran mutane da a duniya ba su da wata ɗaukaka ta zahiri mai iyawa ne ma a wurin Allah sun fi manyan daraja amma abin da ake kidin shine kada zuwan waɗanda a duniya suke maɗaukaka ya sa a ɗauka laifin da yake yanzu abin goyon bayan sa ne amma addini bai wadakantar da wani musulmi ba mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya aran ma jiya mun tsaya akan daidai aya ta 176 yau zamu tashi akan ta 177 Allah ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci yau shine darasi na hudu a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta ɗaya. da ان شاء الله تعالى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال hmm. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأسات laisal birra ba nagarta bane ba tsoron Allah bane ba imani bane an tuwallu wujuhakum ku dauka cewa fiskantar da fiskokinku kibalal mashriqi mafita rana wal maghribi ko mafada rana ku dauka cewa shine imani walakin birra haqiqanin nagarta da imani da biyayya ga Allah shine nagartar man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe wal mala'ikati yayi imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wal kitabi yayi imani da littafi da sauran littafan Allah wan nabiyina yayi imani da annabawa da manzanni wa atal mala ala hubbihi ya ba da kyauta da sadaka da taimako da dukiyarsa ala hubbihi tare da iya son dukiya din zawil qurba ga wanda suke makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa sabil da matafiya was da wanda suke yawo suna roƙon a taimake su wa rikabi kuma ba da dukiya wajen yanta wuyoyin masu imani wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ne waɗanda suke cika alkawarin su idan suka yi alkawari sabirina masu haƙuri fil ba'sa'i a lokacin talauci raɗi da lokacin jinya wahinan ba'asi da kuma lokacin da filin daga ula'ikan ladina sadaku masu irin wannan siffa su ne masu imanin gaskiya wa ula'ika humul muttaquna waɗannan sune masu takawa duk inda ka gansu ka bi su wannan aya an saukar da ita ne lokacin da aka canja alkibla da muka yi bayani a tafsiri bara daga kallon baitul maqdis zuwa ga dakin ka'aba lokacin da aka canja alkibla ko da sun jahilci wannan me yasa muna kallon kaza za a kalli kaza sai Allah ya ce to ai duka nagarta da imani ba ma a kallon kawai take ba ta ta'allaka da zuciyarka da ayyukanka ne in sama aka ce ka kalla sai ka kalli saman kai ai shi gidan ka huta shi addini biyayya ake yi kuma kar ku ɗauka wai kallon alƙibla kaɗai shine aikin alheri akwai wasu ayyuka muhimmai da in kana kallon alƙiblar ma in baka yadda da su ba kallon alƙiblar ma bai da amfani gare ka to sai aka saukar da wannan aya a mana bayani a cikin ƙur'ani akwai wasu ayoyi da zaka iya cewa sun tattaro muhimman karantarwan addinin musulunci ga duk musulmi idan ya ga waɗannan ayoyi ana buƙatar mu riƙa yin abin da ake cewa wai muhasabatun nafs shine safe judgment ka rika yin abin da ake aunawa kamar synthetic analysis sai ka zauna ka ɗauki ayar sai ka kwatantawa da aikin ka ɗaya bayan ɗaya kaga ga wanne ne kake daidai ka roki Allah ya ƙara maka ikhlasi da tabbata a kai ka roki ina ka kuskure sai ka yi ƙoƙarin gyarawa waɗannan irin ayoyin a ƙur'ani suna nan da ɗan dama amma duk inda ka gansu in ka riƙe wallahi wasu daga cikin su kwaya ɗaya ce ayar in ka bi ta sau da kafa duka ta yi summarizing sakon ƙur'ani ta yi talhisinsa ta takaita maka shi sai ga in ka riƙe ta ita kaɗai ka fahimce ta ka bi umarni da hannun da sai da kai ka zuwa ga aljanna wannan ayar na daga cikin ayoyin wanda ita kadai ka haddace kullum ka kwanta ka rika hisabinta da ayyukanka wallahi sai ka tsira dalilinta ai a musulunci mun ga karuwa bagiyun min bagaya bani isra'ila sakat kalban yalhas kare ta shayar karuwa dalilin wannan Allah ya yafe mata ya gafarta mata mun ga baiwar Allah da daura kulya ta hana ta abinci ta hana kulya ta nemi abinci dalilin wannan Allah ya fushi da ita ya kai ta wuta ashe kaga shi musulmi in dai an shiga aljanna dalilin tausayin kare kuma an shiga wuta dalilin zaluntar kulya, wanda ya dace mu yi kaffa kaffa da rayuwa dan karamin abu sai zama sanadin tsira kuma dan karami sai kai mutum zuwa ga shiga halaka mutum yayi abun da ake cewa yayi me yayi asara ko a ce ya ya shiga uku saboda kalmar ya shiga uku tafi taba kirjin bahaushe fiye daga ce yayi asara in ka samu balarabe kace innal insana lafi khusr sai ya gyara zama saboda ya san asara a larabci babbar matsala ce amma a hausa asara ba babban abu ake ganin sa ba babu wani wanda yadda karan sigari kan hanya sai ce wallahi na yi asara wai wannan karan sigarin asara ne to shi yasa bahaushe in kace innal insana lafi khusr baya fahimta in kace lalle mutun yayi asara sai ka samo kalma bahaushiya kace innal insana lalle mutun lafi khusr ya shiga uku to bahaushe zai gyara zama daga ka ce an shiga uku zai ga sa ya tashi saboda ita kalmar da ke dukan girjinsa kenan amma balarabe in kace ya shiga uku me fahimta in ƙara man kace da khala salasa me fahimta amma in kace innal insana lafi khusr to shi anan ya san akwai magana a ciki to shi yasa a ka'ida kar mu rena aikin alkhairi kuma kullun kada mu kaskantar da zalunci saboda me ba zaluncin kake duba ba girman wanda ya haramta zaluncin kuma ka saba mar kai zaluncin ake dubawa shine ya mallaki wuta da aljanna kuma mutanen duniyan nan ne za a tura wasu a aljanna wasu a dankara su a wuta don haka wannan aya ina wasu ya ga yan uwa gabanin mu magana akan ta mu auna ta da ayyukanmu a cikin ayar nan Allah ya kira siffar mutane masu nagarta masu tsira masu takawa aƙalla manya-manya guda goma in ka ɗauki na shida da na goma a cikin aya ɗin na shida yana da reshe guda shida na goma kuma iya da reshe guda uku so su ne ɗaiɗayan da resan su wannan shida da shi kansa biyar da kansa wannan uku da kansa in ka tara ga goma ga biyar gaban wannan ga biyu gaban wannan ya zama nawa ya zama goma sha bakwai in kana aunawa to zai taimaka maka kuma zai taimake ni ba zan tsawaita magana ba sai dai na kokarin saboda ayin na da tsawo don mu kammala ta sai dai kowa a cikin mu ya auna ni ina auna da aiki na kai kana aunawa da aikin ka shi ma yana auna ita ma tana aunawa ban ce ka gaya min ina kai dan ina kai kuskure ba sai mu duba ya za a yi mu gyara Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ce laisal birra ba nagarta bane kalma da ya zo na laisa in an ce laisa na daga cikin abun korewa Allah ya kore nagarta a wata kira za ce laisal birru ba laisal birra ba in ka ce laisal birra kamar yadda imamu hafsu ke karantawa sai ka ce albirra dinnan shine me ne in ka ce laisal birra albirra ya zama me ya zama shi ne khabaru laisa ina muftada na laisa Shi ne an tuwallu Shi ne mai gina? shine muftada don haka asalin maganan laisal birra tawalliyatukum wujuhakum in kuma kace laisal birru birrun shine me shine mubtada'a an tuwallu wujuhakum shine khabar nasa so da sai zama laisal birru tawalliyatukum wujuhakum sai khabar din ya dauki me nasaba sai muftada ya dauki rufu'a mafhum tayyib zakan kace laysal birra sai zama tawalliyatukum wujuhakum in kace laysal birru sai zama tawalliyatakum wujuhakum mafhum tayyib so da Allah yace ba nagarta bane albir kalmar albir na da fassara kala kala amma a takaice in kace alkhairi sunansa albir in kace nagarta sunansa albir in kace takawa sunanta albir in ka ce biyayya zuwa ga Allah sunansa albir duk wani aiki na alkhairi sunansa albir sai dai a wani lokaci tafsirin na sabawa da juna ya ta'allaka da a ina ita kalmar ta zo kuma a wani matsayi ta zo ta mafhum tayyib idan aka kira albirru ita kadai sai ka ce kasratul khair yawan ayyukan alkhairi ita kadai ne don haka yawan ayyukan alkhairi ta gawa ta shiga ciki in kuma ba a kira wannan ba kawai aka kira albirru aka kira takawa to sai zama kowanne ma'anar ta guda a rama akwai inda Allah ƙurani ya haɗa ma'anan albirru da takawa waje daya ko ya kira kalmomin guda biyu a duba cikin bakara ma akwai yas'alunaka ko anil ahilla يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج Mm. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى الله يساك مكود الخير muhallin shahid a cikin bakara aya ta sai Allah ya ce walakin albirra man ittaqa shi albirru shine takawa wato albirru shine wanda ya taƙawa. da wannan malamai suka ce a wannan wuri kaga da aka ce albirru shine attaqawa shi shine albirru ya fassara ma'anan haƙiƙanin taqwa amma akwai wurin da kuma aka umurce mu da albirru da kaga da aka ce albirru a anan babu iskali dukkan taqwa albirru ne kuma dukkan albirru attaqawa ne amma inda kuma aka ce ku yi albirru ku yi attaqawa wannan shi kuma sai zama kowanne ya dauki ma'anarsa daban aran ma duba cikin suratul ma'ida aya ta biyu يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ina fatan dai an gane abin da nake nuni gare shi duk da dai aran ma kuma mana tun daga farkon sura kuma mun jira shi Allah ya saka masa da alkhairi mun samu ladan jin karatun Qur'ani muhallu shahid Allah yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa can kuma yace walakinnal birra manittaka sun aka kira albirra da taqwa wuri daya aka ce ɗaya shi ne ɗaya to an shar da kai in aka raba su doka ban kalmar al-islam wal iman ne sai a tagawa ya ɗauki yina yi bari na bari albirra kuma ya ɗauki abubuwa na nagarta da kake yi masu kyau kamar abin da ake cewa social skills sai zama shi ne albir a cikin hadithi na muslim annabi tsira da aminci sabbata a gari shi ya ƙara bayanin me albir hadithi na 1133 da yake cewa alaikum bisidik fa inna sidika hadi ilal birra, wa inna albirra yahdi ilal janna, wa la ya ar-rajulu yasduqu wa ya harra sidika hatta ba inda Allah sidikan. kaga anan ma ya mana bayani Ya ce ina muku wasiya ina jan kunnan ku dage wajen me da gaskiya don gaskiya idan kuna tana kai ku zuwa ga nagarta nagarta tana kai ku zuwa ga me zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe yana gaskiya yana kuma watsa gaskiya ba har a rubuta shi a wurin Allah mai gaskiya ne don haka in aka kira albirru a takaice dukkan wani aiki na nagarta da Allah yake kai ko annabi yace kai ya shiga ciki ko wanda aka umurce mu ma'aikata. aikata haka Allah ya ce laisal birra ba shine kawai nagarta an tuwallu wujuhakum ku fiskantar da fiskokinku kalmar wuju jam'i ne na wajihun wajihun guda daya wuju shine sai ai jam'u taksir na fuskoki shine ku juyar da fuskokin ku kibalal mashriqi mafita rana wal maghribi ko mafada saboda mai saboda mafiya yawan inda ake sallah a duniya an fi kallon gabar ko yamma in ana fiskanta ko in ana shanya kaya ko ana kallon rana ko ana kallon wata mafiya yawa abubuwan da ake an fi kallon kudu gabar da yamma mafita rana da mafada ma baya hana cewa akwai masu kallon kudu ko kallon arewa su yi sallah wanda yake birtaniya inda yi sallah ai ba gabar ko yamma yake kallo ba ina yake kallo ina yake kallo ba gabar yake kallo ina yake kallo dr kabiru ina yake kallo daga turai a yi sallah daga birtaniya ina ake kalli tambayan ku ne a ma ce kudu kun amince amma ina mamaki ba a san alƙibla ba ne yanzu ka kalli map ɗin duniya a idonka ita burtaniya daga ina take za ka kalli ta za ka kalli misali makka so duk inda za ka kalla makka shi ne alƙiblarka <laughs> so da haka mafiya an fi kallon gabar da yamma amma baya hana a kallon mai kallon kudu ko arewa ya yi ibadarsa don a inda yake nan shi ne alƙibla ɗin walakin birra man amana billah sai dai shi nagarta shine nagartar wanda ya imani da Allah kaga albirru asali ba fa'ili bane ba a ce albarru ba inda an ce albarru walakin albarru man amana billah to albarru ko albarru yana daukan wanda ya aikata aiki innahu huwal barrur rahim kamar cikin suratul qur'aya ta 28 misali sai aka kira albarru amma nan sai aka ce walakin nalbirra sai dai nagarta man amana billahi wanda ya imani da Allah ita nagarta aiki ne wanda ya imani da Allah mutum ne mai aiki ya aka yi ya zama mutum mai aiki sai malamai suka ce akwai abin da ake kaddarawa a nan saboda mai saboda usulubin qur'ani na iya magana sai a ce walakin nalbirra birru man amana billahi hakikanin nagarta shine nagartar wanda ya imani da Allah in kana neman nagarta ta hakika to shine duk mutumin da ya imani da Allah an samu nagarta so zaka darasi na farko a cikin umurni a wannan aya mafi girma shine man amana billahi imani da Allah kalmar imani da Allah ma'anarsa a lugha shine tasdiq gaskatawa baka zama mai imani sai duk abin da Allah ya faɗa ka yarda da shi da abin da ido ya gani da wanda bai gani ba da wanda ya dace da hankalinka da wanda ya mai shi baya saba hankalinka da wanda hankalinka ya saba masa ita shari'a ba ta saba hankali sai dai hankalin ya saba mata don ita ta fi ƙarfin hankalin yanzu ka da mutane da suka yi rayuwa shekara 200 ka nuna musu wannan mobile phone wannan wayar hannu suna aka tada su aka yi sai suke sihiri ne kaga kenan ai ba waye ce ta yi kuskure ba su ne suka kuskure fahimta so haka ya dace ka ɗauka da shari'a aka samu tangarda kai ne tunaninka da hankalinka da hikimar ka ta samu tangarda amma ita shari'a zanzan take ba ta da matsala mafhum tayyib haka walakin da birra haqiqatan nagarta man amana billahi wanda imani da Allah shine tasdiq duk abin da yake daga wurin Allah ka gaskata shi kar ka tsaya kana tunanin yayi ko bai yi ba shine imani da ainihin wujudullah ka yi imani da cewa Allah samamme ne akwai Allah na biyu ka yi imani da rububiyya tasa Allah shine al-khaliq al-mudabbir al-malik shine rububiyya Allah shi ya halitta shi ya mallaka kuma shi yake jujjuyawa yanzu rana da kake gani da wata ka gansu ka su bace su dawo ba da kansu suke ba sai ka amince Allah ne yake haka da su sai na uku ka yi imani da uluhiya ta Allah cewa shi kadai ya dace a bautawa duk duniya babu wanda ya cancanci a bauta marsa ya Allah na hudu ka yi imani da sunayensa da siffofinsa asma'uhu wa sifatuhu duk abinda Allah ya ce sunansa ne ka yadda siffarsa ce ka yadda da wanda ta dace da hankalinka da wanda hankalinka ya sabawa dole ka amince don ilimin Allah ya fi karfin hankalinka ya fi karfin hankalina to wannan shine hakikanin imani duk abin da Allah ya yi ka yadda akwai hikima a ciki wannan jahilcin yakan shafi wasu wani lokaci hatta ga masu mulki ina tuna a shekaru kamar bakwai da suka wuce a arewacin ƙasar nan daga cikin mafi girman jihohi da tasiri akwai wanda ya sha giyar mulki a cikin jama'a ce shi ya rasa me yasa Allah ya kirkiri sauro ne sauro su sauro su ƙuda nan me yasa Allah ya yi su wai shi a matsayinsa da injiniya ya gama tunani bai san me yasa Allah ya yi wannan ba yanzu akwai imani a wannan wurin mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba wai ya gama tunani shi dai bai ga abin ba saboda wani lokaci jahilci ba abin da baya sawa akwai mai mulkin da ya tsaya gaban jama'a ya ce annabi subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya tsaya ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya tsaya ya ce zamanin annabi Buhari kamar yadda aka faɗa cikin ibada da hukunci don ba haka ba a ce mutum yana shugabantan al'ummar musulmi amma yana challenge kudura da ikon Allah subhanahu wata'ala to in akwai addini da sanin addini to waɗannan ai ba ma mutane ba ne waɗannan bai dace ko ko wankin bandakin masallaci a basu ba in dai da ilimi ake abu but haka aka samu kai a cikin mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya yi ba Allah ta'ala ya kare mu daga jahilci Allah ya kare mu daga jahilai da kuma aikin jahilci don haka walakin nal birra hakikanin nagarta man amana billahi wanda imani da Allah malamai suka je kana so ka san kadaituwar Allah da kudura da irada ta Allah da matsayin Allah aka ce ka dauka ba da wani sako a Qur'ani da ke bayyana imani da Allah suka ce shine ka dauko sura a cikin surorin Qur'ani sura ta 110 biyu in ka ɗauke ta ka gama komai a ramma bismillah bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad wa lam yulad hmm. wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan ayoyi guda hudu da aran ma yaji a cikin suratul ikhlas a cikinsu akwai al'iman bi wujudillah akwai al'iman bi rububiyyatihi akwai al'iman bi uluhiyyatihi akwai al'iman bi asma'ihi wa sifatihi iya daga cikin yadda kulhuwa ta zama gagara ba dau ita ce fa manzo Allah ya ce thuluthul qur'an ita ce one over three na qur'ani kashi ɗaya cikin ukun qur'ani kulhuwa ne kuma tana da wani sunaye na Allah da duk qur'ani babu inda sunayen suka zo sai a cikin ta kaman al-ahad a sunan Allah kulhuwa kadai yake kamar a duk ƙur'ani shi kadai ne a cikin kulhuwa ga ta nan yan ayoyi ne guda hudu yar gajeruwa amma a matsayinta na gagara ba don akwai ababen da take da shi duk sauran ƙur'ani in ka zaga babu inda za ka samu sai ka zo cikinta saboda dukkaninta a kan ikhlasi da imani ne da kuma tuwar Allah subhanahu wataala don mu tabbatar ba ma kalubalantar sabuwan Allah ko abin da ya halitta ko sunayensa ko siffofinsa ko shi ya dace a bautawa in ka rike wannan to Allah ya taimake ka ka samu man amana billahi ni da ku Allah ya sabu a ciki na biyu sai ce wal yawmil akhir da gobe kiyama an kira ranar kiyama da akhir saboda babu wani wuni bayan wannan wunin duk ran da aka ce wunin kiyama ne to a duniya kuma babu wani wuni da ya saura babu wani wuni da ya saura daga an ce wunin kiyama ne in dai wuni aka ce wunin kiyama ne to daga ya zo babu wani wuni a dai duniya an gaba kuma babu dawowa baya sai dai aje ina sai dai aje gaba kuma ana cewa yawmul kiyama ko kuma a ce yawmul waqi'a ko yawmul zalzala duk waɗannan sunayen ta ne in ka ji an ce zalzala ko ba ka jin larabci ka san akwai magana malamai suka ce in kana son gane imani da ranar kiyama shine ka duba wasu ayoyi a Qur'ani a cikin surar da Allah ya kira da surar ranar kiyama daga aya ta 1 zuwa aya ta 13 bismillah ar-rahman bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamah hmm. wa la uqsimu bin nafsil lawwamah hmm. ayahsabu al الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر a waɗannan ayoyi guda goma sha uku na farko zuwa na sha uku a cikin suratul kiyama in ka riƙe su za ta karantar da kai menene wunin ranar kiyama daga cikin imani da ranar ƙarshe shine ka yadda akwai rana na biyu ka yadda da cewa yadda da ranar ƙarshe akwai rayuwar barzaku duk wanda ya mutu yanzu shi ya bar duniya bai je lahira ba yanzu duk waɗanda suka rasu suna can barzaku ne suna jiran mu kawai dai bambancin su da nan a barzaku kana iya gane kai dan aljanna ne ko kuma mutum shi dan wuta ne zai iya gane ba sannan kuma abin da zai baka maki duk wanda suka je barzaku babu wanda har yau yayi email babu wanda ya turo wasiƙa babu wani mai kuɗin da ya je aka ɗaga masa kafa ya dawo babu wani mai ƙarfi da ya je aka yi gumurzu ya dawo kowa ya tafi shiru ya kasan akwai magana a can so sai ka yadda akwai rayuwar akwai kwanciyar kabari akwai hisabi ba da littafi da dama da hagu akwai wasu su je aljanna wasu su je wuta duk ya shiga cikin imani da ranar kiyama so in ka wannan ka yadda da su baka kokon dan daya ka samu na biyu sai na uku wal mala'ika akwai imani da mala'iku mala'iku halittu ne na Allah subhanahu wata'ala da aka halicce su daga haske yadda mu aka halice mu daga tabo su daga haske Allah subhanahu wataala ya halice su dole ka yadda akwai mala'iku adadin su babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala don bai bayyana ba amma daga cikin siffofin su yadda Allah ya halice su sai ka yadda da ya halice su Kamar ayar farko a cikin suratu fatir ya bayyana yadda ya halice su da fukafuki fuki الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يخلق الله يزيد في, يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على a wannan aya Allah bayyana mana halittar da ya musu yace alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha Allah ya halicci malaiku da fukafuki ba wai hannu irin nawa bane fukafuki suke da shi Allah ya ce akwai mai fuka fuki biyu akwai mai uku akwai mai hudu sai Allah ya ce yana ƙara musu yadda ya so shi yasa annabi yace ya ga mala'ika jibril a daren lailatul isra wal mi'raj iya da fuki guda 600 da ya bude guda ɗaya a cikin 600 sai tara sansanin sama ba a ganin sama gaba daya guda 599 reserve ne ya ajiye su guda ɗaya ne tara sama guda daya sai ka yadda irin wannan girman nasu yace saddal ufuk gaba ɗaya sama an rufe ta guda ɗaya bude ya ce na roƙe shi shigo duniya na gan shi a yadda yake ya ce duniya ba ta ɗauke shi ba idan zai zo a siffarsa duniya ba ta ɗaukansa adadinsu babu wanda ya sani ga hadisi a muslim na dubu da da arba'in annabi tsira da abinci tabbata a gare shi yake cewa yi uta bi jahannam yau ma izin laha saba'una alfa zimam ma'a kulli zimamin saba'una alfa malak ya ha annabi ce za a zo da wuta gobe kiyama tana da linzami da kebul ɗaiɗai guda dubu saba'in annabi ya ce kowane dubu saba'in mala'ika dubu saba'in kowane kebul ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da shi in kai dubu saba'in sau dubu saba'in za a ga adadin mala'ikun da ke kawo wuta filin kiyama biliyan hudu ne da miliyan ɗari tara biliyan hudu da miliyan ɗari tara annabi ya ce to siffar mala'ika kuma hamalatul arshi wanda suke ɗauke da al'arshi na Allah subhanahu wata'ala annabi ya ce ratar da ke tsakanin fatar kunne ta ƙasa na ɗayansu zuwa kafaɗarsa tafiyan shekara 1700 ne ba kuma da ƙaho ba akan doki ana gudu daga wannan fatan kunne zuwa nan da yanzu duk da kake ga girman duniya kake ga girman ƙasar nan duba ta da rana mun yi bayani bara to ka duba kuma yanzu za ka samu black hole wanda Stephen Hawking ya yi ta bincike a kai har ya mutu bai gani ba har ma addinin ya ce babu Allah in less than two years Allah ya dauki rayuwarsa black hole din ba ma na tunanin ya girin ya fi rana ba ne sau miliyan nawa ya ninka ta sau miliyan nawa su halittu na Allah mala'iku na daban ne almala'ika jam'i ne mufuradi sai a ce malak lamun sai a saka fataha to shi ne mufuradi guda daya to sai ka yadda da wannan halittu da Allah ya musu kuma daga cikin halittar da ƙur'ani ya bayyana shine su tasbihi suke ba sa cin abinci dare da rana suna tasbihi bismillah yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun kuma na daga cikin siffar su ba sa saba umarnin Allah duk abin da yace su za su aikata la ya'suna Allah ma أمرهم ويفعلون ما يؤمرون waɗannan ayoyi guda uku za su taimaka ka samu mala'iku halittu ne na Allah da matsayinsu na farko fatir ayata ta biyu cikin suratul anbiya aya ashirin na uku cikin suratul tahrim aya ta shida waɗannan guda uku in ka tara suna bayyana maka ga girman halitta na biyu su tasbihi ba dare ba rana subhanallah walhamdulillah subhanallah su shine abincinsu breakfast tasbihi lunch tasbihi dina abinci tasbihi buɗe baki tasbihi sukur a tasbihi komai nasu shine tasbihi kuma tsarinsu shine su ba sa taɓa saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala so sai ka yadda da su a dunkule duk da wannan siffa waɗanda Allah ya kira sunansu ya ba su aiki sai ka yadda da sunansu da aiki da ya bayar ba laifi a maka wanda Allah ya kawo mana su a Qur'ani a bakar aya ta 98 Allah ta'ala ya kawo Jibril da Mika'il من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah ya kawo Jibril da Mika'il a cikin aya ɗaya kaga mun samu guda biyu da aka kira sunansu. Fahimtar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin bakara aya ta ɗari biyu nan ma sunayen mala'iku Allah ta'ala ya kawo wa ma unzila alal ne bi babila haruta wa maruta bakara aya ta biyu. sannan mukan ce malakul mautu zara’il wannan suna bai tabbata ba abin da ya tabbata siffarsa da Allah ya kira shine malakul maut duba cikin suratul sajada قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سورة السجد آية أبو مشاهد الله يقول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أنا سيقرأ شد ملك الموت kaga in suna ne to ka samu ƙarin malakul mauti in siffa ne sai ka ɗauka siffarsa ne ya zo da mudafun wa mudafun ilaihi ba ka sunansa wallahu alam in kuma ya tabbata malakul mauti shine sunan da Allah ya bashi kamar da ake samun suna mudafun wa mudafun ilaihi abdullahi abdurrahman to wannan kuma sai ka ce to sunansa ne malakul mauti wannan duka kaga qur'ani ya kira sunayensu mafhum in muka dauki raqibun wa atid magana mafi inganci ba suna bane siffa ce akwai waɗanda kuma sun zo a cikin sunna min babin misal wanda ya zo a cikin sunna kamar akwai israfil ya zo a cikin hadithi na muslim idan fiyayyen halitta ya tashi sallan dare in zai yi du'a'ul istiftahi addu'ar buɗe sallah sai ya ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil a da 270 ya ƙara zuwa a sunna a cikin sahihul jami a hadisi na 724 cewa akwai munkar da nakir shine idan mutum ya mutu na kabari munkarun wa nakirun suna saukowa su masa tambaya to kaga wannan duka ya tabbata sunayen mala'iku ne a cikin me a sunna don kaga ka samu me jibril ka samu mika'il sannan ka samu harut wa marut ka samu israfil ka samu munkar ka kuma samu me nakirun ka kuma samu malakul maut idan ya tabbata a matsayin suna ne amma isra'il zara'ilu wannan ba suna ba bane shi wannan ka ajiye shi ka huta kawai in yana da asali isra'iliyat ne amma shi ne malakul maut so waɗanda Allah ya raba musu ayyuka sai ka yadda da aikinsu. su kasannan kuma a cikin qur'ani kana da maliku cikin zukur aya ta bakwai. wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk shi maliku shine mai gadin wuta Shi ne asalin wanda aka ba shi amanar rike wutar jahannama hmm. Allah ya samu wange lafiya Allah ta'ala ya sa ba za mu je ta kusa da inda ainihin maliku yake a can ba waɗannan mala'iku sai ka yi da ayyuka da Allah ta'ala ya raba musu da siffar da ya bayyana suna da fuka-fuki ba su sabon Allah ga biyayya da suke duk sai ka yadda da shi Allah ta'ala ya ba mu ikon yadda da wannan sai na hudu wal kitab sai ka yi imani da takaddun Allah Allah ya saukar da takaddu da dama a cikinsu akwai wanda bai kira sunayensu ba kawai ya ce ya turo manzanni ya ba su takardu kamar cikin hadith ayata 25 wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist akwai wanda Allah ya kira sunayensu a kin ka duba cikin ali imran aya ta 3 da ta hudu a ran ma an kawo sunayen guda biyu هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل أنزل الفرقان to a cikin wannan aya mun samu guda uku takaddun da Allah ya saukar mun samu at-taura da aka ba annabi Musa linjila aka ba annabi Isa al-furqan shine al-qur'ani aka ba annabi Muhammad mun samu guda nawa da mun guda biyar ne in kuma suka yawa ya kai shida akwai zabura aramma وآتينا داود زبورا wannan cikin suratul isra aya ta 55 mun samu zabura guda nawa guda hudu akwai kuma suhufi ibrahim da suhufi musa suhufi ibrahim wa musa wannan gidan kowa akwai suratul a'la aya ta 19 suhufi ibrahim wa musa waɗannan su ne wanda ya tabbata a qur'ani an kira sunan takaddum dole sai kayan da Allah ya saukar da su akwai taura linjila da ƙur'ani al imran aya ta uku da ta hudu zabura cikin isra'i aya ta hamsin da biyar suhufi ibrahima wa musa cikin ala aya ta goma sha tara in ka tara to za mu guda shida sai dai wasu malamai suka ce suhufi musa shine attaura to in ka hada haka ne ya zama biyar in kuma kace daban-daban ne to ya zama guda shida so waɗanda aka kira sunaye duk sai ka yadda da Allah ya saukar da su idan musulmi yace bai yadda da Allah ya saukar da injila ba yana iya yi ya zama musulmi ba zai zama musulmi ba mu a musulunci ba ka zama musulmi sai ka yadda da Allah ta'ala ya saukar da injila amma me yasa ba za a yi imani da aiki da su a yanzu ba saboda qur'ani ya ce sun yi expiring sun tashi a aiki validity nasu ya kare ke sai ce min qablu hudallin nasi wa anzalal furqan da su ne shiriya ga mutane amma yanzu kuma qur'ani ya zo yana zuwa su sun tashi a aiki mun yadda Allah ya saukar amma ba a aiki da su a bauta wa Allah wannan shine bambancin mu da wasu mu mun yadda Allah ya saukar kuma mun yadda akwai jama'ar da ya bawa amma lokacin annabawa a lokacin ya kare yanzu tenuwa ne na annabi muhammad daga nan kuma har karshen duniya na sanis. saboda shi ne cikamakin annabawa shi ne imamul mursalina shi ne khatamun nabiyina ya ce ana sayidu waladi adam la fahar ya ce ba na alfahari amma ni ne shugaban yan adam a duniya so da haka dole sai mun yarda kada ka yarda wani wani wanda ba musulmi bai ce maka mu ba mu yarda da qur'ani ba ka ce mu ba mu yarda da injilan ba a ba a haka two wrongs can never make right ba za ka haka sai ka ce a mu mun yarda da naku to ka zo ka bi namu a sa ya kare abun tenuwa tenuwa ne to sa ya kare yanzu namu ne na annabi mu ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafu tayyib haka mun samu na hudu na farko man amana billahi imani da Allah na biyu wal yawmil akhir da ranar kiyama na uku wal mala'ika da imani da mala'iku na hudu wal kitabi da littattafai saboda aldin nan ismul jinsi ne alkitabu ala wazani fi'al daga kataba ne so za ka ce alkitab alfi'al duk abin da zo a mizanin fi'alun kamar maf'ulun ne so da haka maktubun ake nufi da haka duk takardun da yake bayyana maka Allah ta'ala rubuta su ya sa wannan shine na hudu na biyar wanda na sai dai ba zai yi mu shiga ciki ba in Allah ta'ala ya kai mu sai mu tashi a kai na zo da niyyar mu yi ayar duka amma ba za ta yi ba kenan eh so da haka za mu yi kwanan jeji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ta'ala ya ji kanyayen mu da malaman mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم